قال الإمام الرجب الحمد لله رحمه الله عليه باين يا كاوان حديث أن لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وخالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك سيئة وهم في آخر الزمان الضرباء المذكور أرشان زمني ما سبن أجيني سبقها تسوني ذات ذكرة شيء الغرباء su za su zama baki ruhun fi akhir zamani su waɗancan afa'ifatul mansura din alfiddatun najiya din to a ƙarshen zamani su ne al-ghuraba'ul mazkuruna fi hadhihi al-ahadisi su ne za su zama baki waɗanda suka ambata mana a cikin wannan hadisan waɗannan hadisan الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون الذين يصلحون إذا فسد الناس su ne waɗanda za su rika gyaruwa in mutane sun lalace in kana neman la in kana neman mutumin kirki sai ka yi tafiya mai nisa annabi sama a hadisin bukhari ya ce za a rika neman waye mai amana shi a rika cewa inna fi bani fulanin la rajulan aminan sai a ce ai a gari ka za misali kamar yanzu nan sai a ce ai a birnin kebi a birnin kebi a cikin ƙabilar kaza akwai wani mutum wanda shi kai ne aka sani mai amana shi kai aka sani mai amana shi yasa ba karamar fitina ba ce al'umma ta fara tunanin cewa ba mutanen kirki a cikinta sai dai a ga wasu mutane yan kaɗan a ce su ne ake tsammanin kai mutanen kirki to an fara shiga fitina kenan ana bukatar a cikin mutanen kirki in aka ce ana neman wasu za a ba da wani shugabanci ko za a yi wani abu na arziki sai a lissafa a gama sun yawa al'umma na cin alkhairi kenan amma idan al'umma ta kasance da an lissafa mutum ke kuma sai a noke in aka ɗauko ɗaya aka sake ɗora shi kan sikeli sai a ji bai da nauyi a ajiye a sake ɗauko wani al'umma ta fara shiga cikin fitina kenan waɗannan waɗannan mutanen a ta'ifatul mansura ɗin to su ne a ƙarshen za su ƙarshen zamani za su kasance al-ghuraba'ul madhkuruna fi hadhihi al su ne za su zama baki wannan da aka ambata mana su a cikin waɗannan hadisi su ne alladina na idza fasada nasu su ne waɗanda za su riƙa gyaruwa su zama masu nagarta idza fasada nasu in mutane suka lalace su suna nan a matsayin na Allah duk yadda al'amari ya kai ga lalacewa da rikicewar duniya to su suna nan a matsayin mutanen kirki mutanen Allah salihan bayi sannan wa humul ladina yuslihuna ma asadan nasu min sunnati su ne za su gyara abin da mutane suka bata na sunna su za su gyara abin da mutane suka bata na sunna kuma sufofin su biyu akwai as-salahu da al-islahu hum salihuna fi anfusihim wa hum muslihuna li ghayrihim su mutanen kirki ne masu nagarta ne akan kansu sannan kuma suna kokarin gyara wasu su mai da wasu su masu zama masu nagarta wannan su sufofin a wani hadisin kenan kuma an karanta mana hadisi ko wa humul ladina yafirruna bi dinihim min al-fitan kuma su ne waɗanda za su guduwa da addinin su min al-fitani daga fitilu in fitina ta zo fitina ta bid'a fitina ta yaƙe yaƙe su ba za su shiga ciki ba ba za su shiga ciki ba za su koma gefe su ci gaba da bauta ma Allah subhanahu wata'ala su ci gaba da karantar da al'umma kuma suna wa'azi amma ba za su ga cikin fitina ba wa humun nuzza'u min al-qaba'i kuma su ne waɗanda za a tsamo su daga cikin kabilu tsamo su za a riƙa yi a cikin kabilu nuzza za a riƙa tsamo su ne ɗaya ba a cikin kabilu sai a ce a cikin kabila kaza akwai mutum kaza a cikin kabila kaza akwai mutum kaza li'annahum qallu saboda sun karanta ba su a cikin mutane fala yujadu fi kulli qabilatin minhum illa al-wahid wal ithnani ba za a samu a kowace kabila ba sai mutum ɗaya zuwa biyu mutum ɗaya biyu su za a samu a kowace kabila وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد أو سو قبيل ما أكجي أكبر شقاسي أقبا قطع قبيلة da mutanen nan da تدى متانن دكتين الغرباء قطع a wasu ƙabila a samu mutum biyu a wasu ƙabilar a samu mutum ɗaya tak sun aka kai wannan lokacin kama kanar dakhiluna ila al-islam fi awwal al-amri kadhalik kamar yadda waɗanda suke shiga musulunci a farkon musulunci haka suke sai a ce a cikin kabilar banu tain akwai mutum kaza sai na abu abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ya fara musulunci a cikin kabilar su a cikin kabilar banu tain ba su da yawa shi ya fara musulun musulunta nan gidansa ga baki da aka musulunta akwai kabila da za ka je a farkon musulunci mutum ɗaya ne wata kabila ma aka je sai a gaba kowa kun gane wa bi hada fassara al-a'immatu hada hadisa da wannan ne malamai suka fassara wannan hadisa cewa za a kai lokacin da mutane za a samun ɗaiɗaikun mutane waɗanda suke ruku da sunnar annabi sama sunna ta gaskiya sai ya zama bai wuce a samu mutum biyu zuwa ɗaya biyu a cikin kabila ba wata kabilar ma sai a je ba kowa ba wanda ba wanda yake bin abin da annabi sama ya zo da shi duk an yi watsi an koma duniyanci ake bi قال الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه يا فلا أجمد فتن النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام غريبا musulunci ya fara a matsayin bako wasu ya'udu gariban kuma zai koma a matsayin bako kama ba da kamar yadda ya fara shi ne sa Limamul al-auza'i yake cewa amma innahu ma ya al-islam Ta sai ba musulunci ne za a daina yi ba walakin yazhabu ahlus sunnati sai dai masu ruku da sunna da gaske to su ne za su tafi hatta ma ya buƙafil balad minhum illa rajulun wahidun har ya kasance a gari takaf girman gari balad gari kun ga maka gari ne la uqsimu bi hadha al balad bi ittifaqil mufassirin al balad ana nufin makka kaga balad kenan balad gari yanzu matsanin tsaka ce kamar ce jiha shine balad kamar yanzu baladu kaduna baladu kano baladu sokoto to sai zama a gari mutum ɗaya kakar za ka sama kacal shi kaɗai in ji al'imam al'auza'i rahmatullahi alaihi al'imam al'auza'i mun san ƙarinin al'imamu malik ne ko san al'imamu malik ne baka su da al'imamu malik rahimahullah wali hadal ma'ana da wannan ma'anar ce يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة والصحاب القربة da wannan ma'anar ce idan kudi za ka je ka samu yadda magabata suke yaban sunnar annabi sallama sannan kuma suke siffanta sunnar annabi sallama bil gurba da bakunta za ta zama bakuwa sunnar manzon sama za ta zama bakuwa in mutum ya kasance ya yi ruku da ita sai ya zama bakuwa a cikin mutane sannan wa wasu ahli hadhihi illa sannan kuma ana siffanta masu ruku da sunna za su zama yan kaɗan masu da yawa yan kaɗan ne a cikin al'umma فكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول لأصحابه الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه يناتي مع الماجرنسة يا أهل السنة يا كوم بيا سنة تغفقوا كتوش سامقنكم kada ya kasance wani ɗan uwanka ne ahalus sunna wancan ɗan uwanka ne ahalus sunna amma ba za ka ba shi uzuri ba ka yafe masa shi ma ya haƙuri da kai ne littafin da shi abdul muslim al-abbad ya rubuta a wannan zamanin musa masu suna rifqan ahlus sunnati bi ahlus sunna rifqan ahlus sunnati bi ahlus suna don karamin littafi ya rubuta littafin ne akan wasu ɗaliban jami'a islamiyya ɗan zafi masu zafi wanda suka zo masu auna jama'a sai suna da fikeli tasnifun nasi bain az-zanni wal yaqini sai su auna mutum su ɗauke shi sai su auna shi a ɗora shi akan sikeli ya ce bai da nauyi da ke majiruhi ne sai a rubuta littafi a kan shi sai a rubuta sunan shi wani a rubuta sai a ce na fi ara'i na fi sahara'i haka suke rubuta littafi ga na a daji tsirara wato a gan shi kanu mutum a daji sahara fa in wata ga mutum a sahara zai boyu sai idan kasar ta zo ta rufe shi amma a saman kasar yake akwai wanda zai kuka hudu ya hango shi in ya shashafa ƙaya hmm? ne? to shi ne wannan to shi ne ya rubuta wannan littafin a cikin littafin yana musu nasiha har shekarar da suka fita a jami'a ya ce ya karantar da wasu daga cikinsu shi ne ya rubuta wannan littafin nasu kuma shi na rubuta abu na abu zaidi ya rubuta littafinsa tasnifun nasu bai na zanni wal yaqin sama mutane aji aje mutane aji aji tsakanin tabbas da shakka Kuma sai a ɗauko wani da kake ganin musulmin kirki ne malami ne na Allah ya ɗan yi wani kuskure a cikin wani rubutu da ya yi shi nan sai a ɗauko sai a ce ai ɗan hukunci ɗan bid'a ne kuma a ce mun harafi ne shi kenan kuma makarantar fata sai a jefo littafin sai mu ɗauka su makaranta Kuma sai mu zo sai mu fara ma yan uwan mu hukunce hukunce a kai wani ba zile ne wani ba a kan manhaji yake ba ko duk ba ake yayi ba yanzu wani ya kan da ahalus sunna wal jamaa ka tambaya me dalili ni ya saba ma wani malami da ke da rai a wannan zamanin a wata fahimta ta Da haka ya cancanta a fitar da shi daga manhaji yin wani abubuwan suna nan da yawa mutane suna yi na kuskure Allah ya gafarta mana ina sa kan mu zama ciki shine al-imam al-hasan al-basri yake ya ahlus sunnati taraffaqu ya ku mabiya sunna taraffaqu ku tausasa ma junanku rahimakumullahu Allah ya ji kanku fa innakum min aqallin nas domin ku fi kowa karanci a cikin mutane samun mai bin sunna ta gaske aqidatan wa sulukan wa khuluqan wa ibadatan wa mu'amalatan shine sunna a aqida kaci ka ci aqida ba damuwa ka ci a suluki ka ci a ɗabi'u ka ci a mu'amala ka ci a ibada to shine sunna wa yunus ibn ubayd laysa shay'un na min as-sunnah yace ba abinda ya fi zama ba kufi da sunna wa aghrab min ari man ya'rifuha sannan wanda yafi ta ba kunta shine wanda ya san ta har sanin sunna ba karamin aiki bane وروي عنه أنه قال أروي كدك يونس بن عبيد يكي شيوا أصبح من إذا أغطى السنة فأغطها غريبا أصبح من إذا أغطى السنة فأغطها غريبا يوم وان دي يسن سنة قد يسن تسني لجسكيا شو سيوى يجري يزم باقو وأجغب منه من يعرفها amma wanda ya fi shi zama bako shine wanda kuma yake kallata shi ya fi bakunta man ya ha ya san kansa man ya ha, shi kuma shi ke cewa ga yadda sunna take to shi aka fi so ne kake magana kai ne in yana yin shi bako ne to yana sa a kara gane shi bako ne to yazo kuma yana kallata yana cewa a zo abu sunna shi ne maganar ibnu mas'udin a asarinsa da limamu jarumi ya goyi shi a cikin muqaddimar sunan dinsa ce idan turita min ha shai shay'un qila turita as na al-fitnatu bid'a in ba yi bid'a ba sai ka ji ana cewa amma sunna kage yanzu maulidi sai wani sai zai ce ku ke maulidi sai ba ba kuma makiyin annabi ne to shine fa irin wannan fa idan turita min ha shay'un qila turita sunnah in aka bar bid'a sai a ce an bar sunna in aka yi sunna kuma sai a ce a an yi bid'a ne wannan wa'an su fiya na sauriya annahu kwale istausu bi ahli sunnati khaira in lahum gurabau an ba mu su fiya na bin sa'ili ne sauri rahmatullahi alaihi ya ce istausu bi ahli sunnati khaira kullum ku rika wasiya a game da ayyuma ahli sunna alkhairi fa guraba domin sune ne bakin nan da annabi ya faɗi a cikin hadisi wa muradu ha'ula'il a'immati bisunna abinda waɗannan malaman suke nufi da sunna tariqatun nabiy sallallahu alaihi wa sallam hanyar annabi sallama allati kana huwa wa ashabuhu alaiha wa tashi da sahabbansa suke akan ta as-salimatu min ash-shubuhati min ash-shubuhati wash-shahawati as-salimatu min wace ta kuɓuta daga shubuhohi an yi mana tarihin me ake nufi da shubuha shahawati da kuma sha'awa sha'awa wannan ita ce sunnah ba wani abu kwara ɗaya ba a sunna ga baki hanyar annabi sallama wadda ta kubuta da shubuhatu da kuma shahawatu Allah ka dora mu akai Allah ka sa muna kai Allah kuma ka kashe mu akai a tashe mu a cikin tutar annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am tamasil to gumaka hmm. Hmm. sai yanzu su ilmoman da rayuwar da nake ciki a yau rayuwa ce ga baki daya an sha bayani cewa muna rayuwa ce akan barura akwai abubuwan da ko ka faɗi hukuncin su ma yanzu ba za su yi aiki ba barura ce a kamuwa yana tambaya ne akan ma karanta fine art eh, fine art ɗaya daga cikin ilmoma ne da ake karanta su kuma za a sa ka sai ka yi zane-zane ko sai ka sassaka gunki da shi ne yake tambaya ba yadda ka iya yi a wuka kasin da shi ma ba irin ba gunkin za a sa kayan ma kama da gunki diya za a yi sai a ce duka ba za a yi ba ba a yi ana yi yanzu na san malamin mu malam takur mora ta yana ce karanta kodin da ya zo masa ɗinsa na san kan zayyana ya yi kaga ya musulunci da abu zayyana ta ƙur'ani cin wanda ake na alaran momi ya rubuta wani shi a kai ya yi da ya zo masters ɗinsa ta yana ce karanta to ga shi ya juyar da abin to wani ma ya je ya yi irin mai fahimtarsa wani ma ya je mai irin wani ma ya je ya yi mai irin sai a haɗu wata rana sai ga duk waɗannan tamasin ɗin ba su sai ga ba gumaka sai a dawo yanzu ana ana ana ana fine art ne na na zanen na zanen kawai ko yadi ko kuma zanen rubutu yanzu waɗannan kwabas ɗin da ake na littafi ai duk masu fine art suke yi wani zubin za ka ga hadda ɗin wanda ya yi a nan na waga kana zuwa ka je ka duba za ga fine art ya karanta akwai su ana da su waɗanda suke calligraphers kamar yanzu akwai wannan tsaha usman ɗan ƙasar syria za ga kusan ka duba kana duba wasu ƙwarane za ga sunansa faɗi ne sosai na taɓa ganin wani dokumentarinsu da aljazira suka taɓa yi alwasa'ikiyya aljazira wasa'ikiyya suke na awa ɗaya a kan shi suka shahar da ofis ɗinsa da komai da yadda yake yi da tarihin yadda ya fara koyon rubutu da yadda ya fara koyon zayyana da yadda har ya shahara a duniya yanzu yana cikin manya-manyan calligraphers da duniya su dukkanin shi ne ba kawai za ka kalli wannan goma kan bane akwai abubuwa da yawa da ake yi a ciki sai mutum ya kan an ba mutum admission ya je karanta cewa eh. alhuddani ko haka yake naka ne kuskure ka gyara na manta satin da ya wuce kuma zan yi bayani shi aka manta gini yadda za a gama karatu aka manta gini namu ne na gaske naka ka goge dama na fita maka yi <laughs> ba wani baitin a wannan an shi ka je diwanin hafiz ibrahim baiti ba baiti ne na jawo ba baiti wajen biyar ne domin nan biya maka za ka haddace su kai alkawari a in dai za ka yi kai da kakar? ko da ka in tona ma a tsere ina na wane ne shi ne shugaban kwamitin sa ko group ne shi an zo haddace abin ne sunan littafin ba rahadiyya ina yin gurbin shi su ba da shaida imranu kana cikin gurbin shi ne ina yin gurbin shi kana cikin gurbin shi na haddace rahadiya to yi bayani ya ya shugaban da ku yake <laughs> hmm? <laughs> Ka gana ba a take na fa. to mu je na'am to ai shi'a ita wata duniya ce babba asali suna ciki asali suna ciki amma ai na faɗa mana cewa kowa aikin shi da ƙarshe shi ke fitar da shi eh, aikinsa shi ke fitar da shi a zahirin abin da ka ga yayi amma asali suna cin ahal jibla al-imam shahrastani a cikin littafin sulfisal da ya zo ya kasa ai ya sa cikin usul guda bakwai nan wanda su ne suka suka zama saba'in da biyu ai usul bakwai ne usul bakwai ne wasu ko malamai suna kasa a matsayin kamar gida hudu suna cewa akwai abin nan alfikiriya abin nan al'aqdiyya akwai siyasiya, akwai asulukiyya kusan uku nake jin na yan siyasiya kamar kawari da yan shi'a su siyasa ce asali ta aiki da haka akwai al'aqidiyya irin su jahmiya wanda su asali a kida ce ba kungiya ba ce ta siyasa sai shi an ci siyasa a kanta asali siyasa ce hawarija su wasu na bangaren siyasa an ce siyasa shugabanci to sannan sai tsawa'i su kuma sulukiya wanda su kuma abin da ya mai da su yan bid'a shine suluki ne kamar sufaye shi kuma sufanci shi ma ta duniya ce da za ka fitar da kala kala kaga su kansu suna cewa suna da waliyai ɗari uku da goma sha nawa ne da <laughs> sha uku ka gani adadin adadin wai adadin uh, mutanen badar ko ba haka suke cewa ba adadin mutanen badar to duk waɗannan suna cin ahalul kibla asali hukuncin su shine suna cikin musulunci ba su riga sun fita a cikin musulunci ba amma aikin su da za su zo su aikata to shi zai fitar da su aya hukuncin da sayyidina ali ma jawa kenan imam zahabi a cikin sirru alamin nubala ce wasu sun zo wajen na ali suka tambaye shi game da khawarijawa suka ce ahumul kufaru su ne kafiran nan da Allah ya ba mu labarin su sai ce ban da kufri fardu dan kafirci suka guje mawa yace ahumul shi ahumul munafiqun to su ne munafikai ce la innahum yadhkuruna Allah kaseeran wal munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila ita suna ambatan Allah da yawa ambatan Qur'ani ne munafikai su ba ambatan Allah sai ce manhum suka tambaye su ce to su waye su ka ce ba kafirai bane ba munafikai bane su ce ikhwatul lana baghaw alaina ikhwatul lana baghaw al-bada yani bil ikhwa suna cikin ahlul qibla yace yan uwanmu ne musulmai amma ne baghaw alaina suka mana tawaye kaga suna na a cikin ahlul qiblati amma idan ka ɗauki hadisai wanda suke bayani akan hawarijawa musamman irin hadisan su Abu Umama al-Basi da Imam Ahmad ya goyito su sai ga sun kusan sai kai kamar da kafarta su to kai kuma in kace ba ki dai ne to kai ma kuma ka ɗauki aqidar su domin su suke da wannan aqidar ta waqidiyya sai su ɗau irin waɗannan nasosan kawai su ce wani kafiri ne annabi sun ya ce la ne zanihi ne izni wa huwa mu'min sai ya fita wani yin zina ba musulmi bane a wajen su ka fahimta to ne haka ake mu'amala da waɗannan suna so ahlul kibla amma aikin mutum daga baya ne yake yi to ne zai tabbatar da shi ko ya fitar da shi sai hmm. sun ba sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba ne ake ne da ahlul kibla tun da sun yi nufi da kalmar shahada kuma suna sallah cikin su kuma ba wanda ya ce bai yadda hukunnan musulunci ba to shi yasa sai a ce musu suna cin ahlul kibla amma ana nan tafi ana nan tafi suka ga ayyukan su wasu na fitar da su ayyukan su na fitar da su wannan shine manhajin ahlus sunna wal jamaa wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة wa وبركاته